Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraro barkamu da wannan lokacin barkaku da sake kasance da mu akan wannan tashar ta telebijin kanal turwa Niger. Lokacin gabatar muku da shirin namu na waiwaye dan tafiya da kan zo muku a kowane mako da kuma ranakun karshen mako inda kuma muke tattauna akan muhimman batutuwan da suka shafi tafiyar wannan kasar. tare da bakonmu na kowane mako cewa da malam sumaila amadu malam sumaila barka da lokaci mun gode da kasancewa da mu a cikin wannan zauna to insha Allah za mu tattauna akan wa'insu daga cikin mahimman batutuwa amma kafin nan muna kara tunatar da masu bibiyar wannan shirin da cewa gidauniyar da aka bude a sunan wannan shirin na waiwaye adon tafiya eh, yana tana nan bude kamar yadda za ku gani lambobin wato aiko da sakonninku na gudunmuwa akan lambar ta mainita wani a mm, ƙarshen makon jiya wata tawaga ta sanatocin kasar amerika sun kawo ziyara a nan niger watan wata ɗaya bayan ficewar watan sojojin ƙasar amerika da ke jirgi a nan niger masani ba wace fassara kake wa wannan ziyara ta sanatocin na ƙasar ta amerika da suka zo niger don ganawa da hukumar mulkin sojan kasar ta niger to alhamdulahi <clears throat> muna isar da godiyanmu zuwa ga gidan tele da radio na kanal turwa da kuma al'umma waɗanda suke kallon mu suna sauraron wato sanatoci na amerika sun zo nan kasai amma daga cikin furucin da suka zo da shi sun zo na e, mai da hulɗa tsakaninmu da mu da su da ƙarfafa hulɗa tsakaninmu da mu da su to alhamdulahi hulɗa wacce iri kuma mu babu wani abin da ya raba hulɗa tsakanin da mu da su iya sani na da ba Nijar ta yanke hulɗa da su babu yanke hulɗa a kusa da jakada ana muna da jakada a Amerika wanda muka yanke hulɗa da su kuwa san kosuwa ne na faranshi ce mm. mu rihe ofishin jakadancin su su mu ma can mun je mu namu nan ma su ma su rihe nasu ko mm-hmm. babu hulɗa mm. to amma abin da za a kalla a nan wurin Amerika eh, ba mu sani ba da ita da horon shi waye trompon wani mun ba a cikin su waye trompon mu mm. dole dama tahiya tana tahiya eh, sai in wani abin ya faru na cewar shi dai rishin adalci allah ne ce kal a rishin adalci mm. to su kuma in ka duba kaga a cikin tarihin rayuwa da ake a duniya amerika sun daɗe suna zalunci sun daɗe suna karya lokacin da suke so sun yi amfani da abubuwar dama wanda suke juye duniya suke kuntata ma duniya duk lokacin da suka ga dama sun yi amfani da makamai da ƙarfin kuɗinsu da sojojinsu to shi kuma har abada ma zalunci bai taɓa ɗorewa ba amerika tana zancen mai da hulɗa mu ba mu da matsala da amerika ba mu da matsala da kowace irin ƙasa ta duniya in dai a zo a yi hulɗa ta ƙasa da ƙasa hulɗa ta cewa ƙasa mai yanci wani ya mutunta wani <coughs> yawa kuma ka a zaɓa mu mu cewar a'a ga wani za mu hulɗa da shi ko kuma ga wani sai da za mu sai da ma kayan mu wannan ba tsari ba ne wanda su ba a taɓa musu ba kenan su ma lokacin su bari ne yi a yau amerika tana maganar a ba afirka kujera biyu ta dundundun a majalisar ɗinkin duniya abinda fiye da shekara ɗari ake tambaya ba a samu ba ita take famanta ya haka nan akan me tunaninta wajen ta gyara hulɗarta da ƙasashen afirka kenan ita ta san ita ta lalata hulɗai kuma ta san hulɗar ta lalace ko ne lalata hulɗai yanzu take tunanin a'a wannan tsari da za ta yi shi zai kawo mata sauki zuwa ga kasashen afirka gama wasu kasashe yankin kusancewa ma wani bangare ma na duniya ba afirka kadai ba mm. wannan duk bai sawa amerika ta yi mutunci dole ba magana yau ba ce ko gobe tahiya ce mai tsawo dole sai yan amurka ta fito daga wannan duniya ta hauka duniya yaƙi duniya haɗa yaƙi duniya ta zalunci wadda suka kwasa da su da otal suke ta yi a lokacin da aka yi ju mulki a ƙasar nan amerika tana nan amerika tana yi tana gani ake magana za a kamu hari da sunan kungiya wace gudunmawa amerika ta bada ta ce kar amerika tana kasan nan amerika tana nan aka cire mu wuta wadda bai dace ba wace gudunmawa amerika ta kawo amerika kungiya suka yi ta nato nato ɗin nan amerika ba turai ba ce rasha turai ce mm. amma ta bi hanyoyin da dole-dole ta sa kasashen turai suka fita daga bangaren goyon bayan rasha ta wata taruwa suri guda ta dogara da su su tare jirage su kashe mutane su rusa mulkin kasa kai da abubuwa ga sunan suke ta yi ita bata cikin turai ba amma sai ta gwada ma kasashen turai wai a ita za ta kare su rasha menas ce kamar ta a yankin gaba ta tsakiya da ta gwada ma saudiya cewa a wai iran menas ce ga saudiya hmm. su kuma saudiya suka yi ta rika saida musu kayan yaki ta kashe saddam don ta tara sojojinta a iraq ka gani tsarin sai sun tattara shi sun zubda shi in suna so lalle lalle in sun yi sa'a mutuncinsu daga cikin kashi goma eh, hudu su komo amma in suka ci gaba haka america ta daina mutunci ta daina daraja kuma tana so batta so karin ta rage zai a yanzu daga cikin tunanin da take cewa a ah, china ta shigo kasashen afirka yanzu kwamar take ya ta shiga gaban cana a kowa ta shiga gaban cana cana batta tashin hankali a tarihin cana ba taba yaki da kowa ba ko ba taba haɗa yaki da a kowace kasa ta duniya ko ba taba goyon bayan wani shugaba mara imani ko mai ta al'umma shi cana bata shiga harkar siyasa ƙasashen mutane america zaɓen ma kuke ta ce bai ba in ba ku zaɓo ba wanda take so ku zaɓi mutum in ma biri za a baku inda yana biya musu bukatar su da tsoron shi shine mutum duka sun hasa shiga siyasa kasashen mutane sun hasa yaƙi ko haɗa yaƙi ko wani abu mai kama da haka nan amma idan ba haka nan ba kuma wani bai sa ta kasa haɗuwa haɗuwa za ta yi amerika haɗuwa za ta yi wannan kuɗin karya zai mm. da wannan kuɗin ya karya amerika ta haɗu. kuma haɗuwa za ta yi wannan haka ne kuma su ma kasashe kamar su faransu dama a daina zancen faranshi nan da shi bata iya tsayawa inda take ta kai shekara hudu inda take bata isa ba nan da shekara hudu kaga faranshi suna zuwa cirani abin da ya rage musu in sun daɗe sun rike halin da suke cikin su shekara biyu din da faranshi ta shekara hudu a haka ba ta iya ta halin da take ciki amma amma ikirarin da ita america ta yi a baya bayan juyin mulkin shekarar bara shine wato an takarkara an an kacancana demokradiyya a Nijar dalili kenan da ya sa watan ta shayya duka wa'insu tallafi da take wa kasar ta Nijar da kuma dakatar da wa'insu hulɗoɗi tsakaninsu da gwamnatocin mulkin soja amma kuma sai gashi shekara ɗaya bayan hakanan ɗin kamar ana iya cewa ta yi amai ta lashe ne na ce maka tsarin ne suke yaudara ce demokrasiyo ce irin tam lokacin da isu yake mulki da macron da amerika nuna suke ma babu wani ma mutum mai daraja a nijar irinsu a nan afirka ma babu mutane irinsu mun gane menene yayi wurare suka ba su inda amerika ta yi ta zauna yankin arewacin kasar nan babu wani wanda ya isa a kasa ta duniya ya ma amerika haka nan a auna sama da kilo goma sha biyu kurin su zo su zub da sojojin su su yi likita su yi komai likitar da ke can wurin babu ita a nan nijar kap likitar da ke wannan wurin nasu faranshi ta zo ta yi kwamfanya ta miliyon 100 na ero a nan tera da kwamfanin ta miliyan 100 na ero an zurta ta watse wata gudun masu kamu magana banza ce na cewa in sun fito daga duniya hauka irin tasu ta yaudara saboda Allah ɗaya ne zakari babu in akwai Allah Amerika akwai namu za gani Allah ne ce kai zalunci a zalimai ne su lokacin karshen zalunci ne zo lokacin karewa su ne zo kuma haɗuwa su a cikin tsarin duniya da eh, turki ce puissance ita ce mai karhin duk duniya a lokacin cikin rike da wani matsayin sai a gaya min kasa ɗaya da turki ta yaƙa ko kuma turki ta musgunawa ana nan turki da ta faɗi soviet ta ɗauka lokacin tare soviet tana nan sai a gaya min ƙasar da soviet ta je ta kai mata holmaki ko kuma ta murɗa ta wace ƙasa ce soviet ta watse ita amurka ta ɗauki yanzu matsayi cana ce za ta ɗauka cana ce za ta zama ita ce mai ƙari a duniya ga india ga rasha dole haka ne karewa karewa ta hauka ne take kan dole da kare ita kuma ita zai zama kanta matsala ana zama lahiya suke taka mutane da su girma su yi amfani da dole su sama takunkumi kai dai ga abubuwa nan rashin hankalin ya yawa munan lokacin da ita europe din ta yi turai din ta zo ta yi shawara cewa kal a bar bakin haure su shiga kasar ta suwa bakin hauren ƴaƴanmu ne ma ko ba ya'yan afirka bane suke shiga cikin kasai mm. yo kuma lokacin ita america inda ta su duniya hankali ta ce musu a ah, to tunda kun ce ka ɗayan su shigo cinku to ku saka musu su walau ku ba su kuɗin su bisa kan ƙa'ida ko kuma ku bar su su tona arziki tunda suna da arziki amerika ta san hita arziki ta sani horon shi ta ita horon shi dama a barzancen ta banza da uhice amerika kanta ta san hita arziki to tunda ba ku so ƴaƴansu su zo cikin kasashen ku to walau ku bar su su tona arzikinsu walau ku kama musu su tona wannan essence din da za a tona shi eh, zakari horon ta ruwa ne anan haka samu karnukan farautar ta suka ce a ruwan ne sai ga shan waye sun zo iko sun yi mata hudu daban-daban gida daban-daban da man fetur din ita america ca ta yi a kaɗan ne ba yin asara cana baki gum su ta tona yau ga shi yau cikin halin da muka shiga shi ke rike da ƙasar na wannan inda babu wannan ma wannan sharin da aka mu da su masu ikon da kan sun bar ikon tun da ikon bai yi babu kuɗi ko to duk wannan shari ne suka rinka yi yau ƙarya shari ta ƙare Allah ya taro a wa'annan ƙasashe kuma yanzu ma ai da take ba ta so ta bar mu da aka yi jun mulki ai karaman minista ta horon shuwar ta zo mm. ta amerika karamin minista ta amerika ta zo mm-hmm. ya suka yi da su modi da ta duro ma kuna abin ta harce musu a iranin kuke so ku sai da marasha soji suka ce mata dakata ke da wani rashin hankali ne ka zo mu ya ana zancen za a kama mu hari da mun yi jin mulki ka zo mu da zancen iraniyo su kurin jazan su a'a ka iraniyan din ne shiga hannun iran ta iran taimaka mana za ta wargaza isra'ila ta ji wani kashi ne zancen kalin mu zo mu sai da ma iran maka eh, iraniyan ta je ta fasa eh, eh, isra'ila amma sun yi da halin da kasar nijar din ta su damu da mu suke karya suke magana banza ce su tunanin su kalmu iranian din ya shiga ya me yasa aka matan jakurta mm. dalilin da aka matan jakurta za taro aka yi a sansad a sansad aka yi wani taro a libi a hannun nijar ya zo libi tanja ta yi sansad suka keɓe da shi da amin nijar a wannan lokacin tanja ai ya matsa ma kamfanin waran eh, shi yana ba mu tan talatin da biyar na iranian sai suka hango cewar a idan wannan wannan abin ba ya yiwu ba in tanji ya ce zai kai wani lokacin cikin wani iranin in tan talatin da karshen ta sai dama a iran ka ji dalilin karfin kudu tattanja ba wani zancen wani wani ke yake ne sa sai kalar karya ce suke duka zancen da ake kanmu sai dama iran iranium yanzu ga mana su amerika yau masu ma za su ce ga wani za mu sai dama kanmu mu sai dawa ne yau karya ce babu yanci kenan iranium namu ne da kore ta arewa da kowa ma duk mai so kawai ya zo kasa yi za mu yi da mi gare ka mi gare mu amerika ta kare watsewa za ta yi karya za ta yi dolar karya zai da dolar ya kare amerika ta koma ya kallo wannan duka wannan kiyo-kiyo da take zancen ta ne ya zo karshe terraka terraka ne lokaci ne turki ta fara ɗaukan wannan matsayin turki ta faɗi eh, soviet ta ɗauka soviet ta ciccire aka huda su wani ukraine da sauransu ita ta ɗauka amma ita da ta ɗauka sai ta maida shi makamin cutar da jama'a mm. to allah bai rara haka nan dole su yarda ka su yarda su so ka su so haɗuwa eh, za su yi wasu su ɗauka su ma in haɗuwa su ta zo su ma su haɗu dole haka ne juyi ne Allah ne yake yin shi ba wani mutum ba ne ba wannan yaƙi yaƙi da tana haɗa tana kashe mutane tana wargaza ƙasashen mutane to ita Allah ne zai wargaza ta babu kuma wanda ya isa ya hana zakari bari mu dawo bisa kan tahiyar waɗannan ƙasashen guda uku na ies da niger mali da kuma burkina faso wanda ga dukkan alamu tafiya ta kan kama akwai yiwuwar a ci gaba da ganawa tsakanin shugabannin kasashen guda uku ganin inda za a dusa misali da aka ɗauka kamar burkina faso ita a hili yake hamma ta hito da watan tsarin fasfor ɗinta da za a rika amfani da ita a kasashen ta kenan dai magana da kowawa ecos ko kuma sidiyawo ko kuma amfani da fasfor na sidiyawo a nan gaba zai zama tarihi yau mu je mu ɗauki mai sidiyawo sidiyawo ne yau sidiyawo ta rike ta lalace sai dawo daga inda ta lalace eh sai dawo da tanje ce zai kai ya tazarci lokacin da aka yaudare mu muka yaki tanjan mm. ka gane mm. ai su da sun yi wani taron su daga can shugaban kasa nawa ya sabka ana har da wannan wacce ke wannan matar ta ta abunga ta sierra leone ta sierra leone mm. da ita aka zo shugaban ita ce ta jawo ta jawo shugaban gaban kasa ko uku ne suka sabka anan suka ce ma tanja kai ya kuskure ta zarce yau shugaban eh, cote eh, mulki manda ta wace yake ta hudu maki ne ma da ya ce zai yi manda ta uku red da ya ce zai manda ta uku mutum saba'in da uku aka kashe a cote wanda da sunan sun hoto sun ce ba su ba me sai dawo ta yi kuma a cikin sai dawo yake kenan tana tana kenan dokokin sai dawo suna aiki bisa wata kasa bisa a wata kasa ko kuma a wani shugaba ya wani a cikin sai dawo kungiyar banza ce wannan ta lalace ba ta yi mu koma cikin ta ma bai taso ba kuma duk matakan da za su doka na banza ne su ne za su doka al'umma ba za ta yarda da shi ba hmm. ai na ji ana zancen wai ta ba mu wa'adi in ba mu koma ba shigar da huci sai an yi biza sai ƙarya ce mutum zai ce daga mara zuwa katsina sai an yi biza dan gidan su ne daga ina fito wani irin mutum ne ta ina ne za a tsare mutanen mutanen da a ƙaho metir ne iyakai sai yawo babu zancenta kuma eh, akwai kasashen da wanda su cikin sai yawon suna cikin kungiyar eh, afirka ko mm-hmm. union africa yo kuma mauritania ita fara huta daga sai yawo mai aka manta sai zancen mu koma sai yawo bai taso ba in ko za mu koma sai yawo to wa'annan shugabannin ɗaya biyu uku sai in kasashensu sun canza su an kawo shugabanni masu hankali wanda suke jagoranci da al'umma su dan kasar su ba wanda suke karna karna saru ba eh, wanda su mulkin ya yi kasar daraja ko kuma a baturu ya yi talakan daraja wannan ba za mu iya taya da su ba har e wannan tsarin na bauta ko kuma mu shiga wata kungiya ta banza wadda za a rika cewa kawai wai balbela ga ta baka ce mu ce eh wannan zancen mun bar shi aikin banza ne ba za mu yarda shi ba da sai yawo da banza da wahi a yanzu didi ne babu abin tan hana baka Najeriya cin mu ba take shugabancin aka yada a tabul kowa ce ba dauka na Senegal kahin ya zo yan Senegal suka ce kaka kuskura ka ɗauko wannan shugaban ai shi aka so a ba yan Senegal suka ce me kaka kuskura ka ɗauko wannan shugabancin ka zo mu shi da shi nan wannan shugabancin na siya da yawo ai bolan suka maidawa yada shi aka yi a tebur kowa ce ba so saboda ta lalace in ka shiga ƙasar ƙasar su yan ƙasar ka ba sa ka bar ka ba rayu tunda an ga abin da ta ba gaskiya ba ne karya ce yaudara ce da ce wanda in za a yi taron da za a kai kuri ta da ta koma sai da in za a yi taro in ka ga bakin mutum goma ka ga nasara takwas a can da ake taron je kungiyoyi masu karfin tattalin arziki na duniya ko kuma kungiyar kasashen turai sun taba kiran wani shugaban kasa na afirka ya isa je ce musu ya je ce musu mi kuma za mu yi eko mun koro tahiya a tarihi da shine tarihin muhimmancin sai da yawo mun zo za a yi eko aka turo wannan shugaban na na na na d'Ivoire ya soki eko din da aka ce horon shi za ta yi eko mu na Najeriya ta za ta buga kudin Najeriya ta janye daga ciki mhm. Ghana ta ce ba ta yi mhm. kenan kenan suna sun san horon shi mai sharici ya kuma mun ce mun kori horon shi kuma za a yi amfani da ita wannan kungiyar kuma zuwa ga zamu bayan za mu yi kuɗi ɗaya a wannan lokacin an ce horon shi ce za ta kula da kuɗin kukun ce ba ku yarda kun huta daga cikin kuɗin gana ta huta eh kwan da ya lalace haka na yau kuma yanzu a zo don mun ce horon shi tana cutar mu ban ma ra'ayin horon shi kuma a ce za a yi amfani da wannan kungiyar a musguna mu kuma an ma musguna mu din aka rihe mu maganin likita bai zuwa aka rika cire mu wuta ba gaira ba sama mutane suka rika mutuwa a likita kuma wannan kungiyar za mu koma lahira ma za mu yi ta gwada mu annabi sai yawo in ta rushe kasashen mu su rushe kuma sai yawo ta rushe ta lalace sun yi mugun karshe su wannan shugabanni sun yi tarihi mara kyau can an kafa abu da ana tayar da shi girma da arziki sun zo sun maida shi yaudara sun maida shi karnakanciyo kudin tafa na taro kashi goma sha biyar daga turai ne ake turu kudin taron da sai dawo take ya kasa na abu a turki abin kirki ba kuma kowane wani wani wani wanda bai da amfani a kasarsu yana can sai da yawa an ba shi buro kudu an ba shi albashi ba ga wani shi a guru na na shari'a wai a saki ba zan ba gan shi ba da kyan ma yake gani sai an kama shi can yayi dambe ya yi a wani tsoho mura mutunci wai an kashi an ba shi wai shi ma mai shari'a ne wai wai a saki ba zan ka ji wai kaji su ne sun aka tara ake ba su kuɗin banza suna cewa kuma an za kuma dukkan ma'aikatan na can wurin kowanne ya kare jarin shi ya kare bai iya komi ya koma can kurin a bashi kuɗi ya hutu ya karanta shari sharinsu a kansu zai kare ba abin da zai same mu allah ne ya dora mu busu wannan hanya ban zancen mu hutar ga cikin tafi sauwa zancen mu koma sai da yawo a'a sai da yawo su za su shigo nan ai bijirewa ta mu ce ta sa america take ta wani yawon ko mm. kuma bijirewa ta mu ce mu kasashen uku ta sa aka ba da wannan wurin na majalisar ɗinkin duniya sai da mata nan shekara nawa ake neman wurin a rasa mm. yau an ce za a ba afirka kujera biyu ai dan sun ga alamun sulbiya za mu yi ta ya abu ɗaya ne nake jan hankalin su waɗannan shugabannin na na is su sa a kansu ba maganar ɗarma bindiga ba ne a kugu ko sa tuni a in suna so lalle lalle wannan abin ya ta dole za a yi aiki na ci gaba mai mahimmanci wanda lalle mu gwada cewar a'a <clears throat> cutar mu ake jiya mu to da da ake cutar mu mun biyo hanyar da muna iya ci da kanmu muna iya ƙarfafa kanmu <clears throat> to wannan tsarin shi zai sa sauran kasashe su zo a tahi kullum akwai maganar da ke a gaban waɗannan ƙawancen na is shi ne maganar kuɗaɗe na bai ɗaya a dawo daga tafiyar sifa wadda kuma kawo yanzu an san da cewa kasar faransa ita ce ke bugu waɗannan kuɗaɗen sannan kuma kuɗaɗen da su kansu 'yan ta'addan ke amfani da su suna illata wato ƙasashen guda uku shine kuɗin na sifa an ya ba lokaci yayi da ya kamata a ce an ba da ƙarfi wajen maganar ƙirƙiro ɗannan kuɗaɗen na ƙasashen na AIS ba lokacin mm-hmm. sai ana ana ta yi hawainiya ko da yake harka kuɗi harka ce wadda take son taka tsantsan yoyi abin da ya sa cikin tahiyal ai ana cidiya ne abu su ai tsari ne ake so a yi na hankali mm-hmm. eh, kama mahaukaci ko mai kari sai da igiya ta kirki ya mm-hmm. yanzu darar da ake yi sayo su ne miki da sun shigo yi mu binne su kurin mu wuce haka nan ne a lokacin da mutane suke cewa a bugo kuɗin a bugo kuɗin a'a wanda muke tare da su yau muke tahiyar da su ai ba za su yi ramuwa mu haɗi ko mu kare kunya su ce ai su cana ne sun san sun san kwantan wa'annan mutane muna iya buga kuɗin ba mu shirya ba su bugo irin shi su zubu da ƙasar ta lalace haka suka ma zimbabwe zimbabwe da ya amshe gonaki daga hannun turawa ya ba baka fata irin kuɗin shi suka bugo da abin jika kuma jika hamsin kuma ga jika hamsin a bata wani amfani zo zaka kasa abu ɗaya da ita kenan to haka suka ma wata shekara suka ma gini ai mhm. lokacin da ya hutu na hutu da tura ai kuɗin ya buga sai suka bugo irin kuɗin ya cika ƙasa kuma suka ba waɗanda suke a adawa aka karya darajar kuɗi eh su lalata mu kuɗin ba wani abu ne sai su bugo irin su yau da sun ɗauki ɗaya gobe su bugo karto dubu su ba karnukan horota su da 'yan ta'addai tsari ne ake na a wannan bankin ake so ta yi lokacin da suka sa ma rasha takunkumin kuɗi ai gas din ya zo rike ya ce to kun sama kuɗi <laughs> kun sama kuɗi takunkumi hmm. yo kana da kuke sayo kuma da bana son kuɗin ku ne kuɗi na za ku bani ne na magana takunkumi dole kuɗin shi za su ne na kuɗin ki dole suka buɗe ce in za ku sai kana ku bani kuɗi na hmm. ƙarhin da muke so a yi tsarin da ake so a yi na ce ma rami ne muke yadda suke mu jiya rami ne za a yi in so ake yin an binne su kasa tashi magana kuɗi nan kar a yi gaggawa mu ta yi wannan bankin kai dai a kamata a yau akwai wani tsari yana nan ina ganin china tana sayan tana sayayya da kudinta a india wanda da ba a yi india tana iya sayan kaya a rasha da kudinta china tana iya sayayya a rasha da kudinta da kawai sai dolar su ga sarakunan duniya masu to allah ya tale su a kasuwa a midi na ce maka bar ai wannan bankin ka ga zata za ta bada amma yanzu muka yi garaje muka yi kuɗi ba su da imani ɗaya za su ɗauka su buga shi kenan su zo su watsa a cikin ƙasar din lalace a tahi a sannu ramin da za mu zuba su in muka binne su ba su ƙara tashi shi kenan kuma can ne za a je na ce masu kari mhm. mutane suke gaba a na suna cewa an daɗe ba kuɗi buga kuɗi wa kayan wasa bane kawai shi kenan mu buga takarda su ɗauka wannan mutanen su bugo ta a zubda ta ganta kurin kaga komi da komi da tunin watsi da muka yi wannan kuɗin muka yi garaje muka yi gaba aka buga wannan kuɗin da yanzu babu mu ƙasar da mun watsi mm. mu bi su mu tahi haka wannan tsadar rayuwa ai kuɗi ne suka buga a e, turai da ta buga sama da miliyar kusan miliyar dubu ɗari biyar suka buga na ero na banza mm. amerika ta buga dolar na wajen miliyar dubu dubu dubanne na dolar ta saki da a wani tsadar rayuwa mm. ai saboda yaƙin ukraine suka ce a putin ya hana a saki abinci ya mai da yunwa makami yaƙi duk suka kashi da wani sharma mm. a hankali ne ake bi ana ruwa tahiya ce ake da masu hankali yanzu mu muka shiga cikin su tahiya za a rika za mu je inda dole ba za su gane koyi wasu ma sun ji labarin kawai mun taɓo su sun jiyo mun mare su sun gaza rama can ne za mm. eh a bisa hankali ba kananan kafirai bane ba imani gare su ba sun yi irin wani abun kamar ƙasa biyu uku sun ci nasara so muke in aka yi da su da nasara sun kare zakari bari mu dawo bisa kan al'amarin da yanzu haka ya zama ruwan dare gama duniya shine maganar nan ta ambaliyar ruwa da kai da ni mutane na tare mu cewa an ga halin da kasashe makauta suke ciki kwatsam sai a wayi gari ruwa sun mamaye gari ko kuma sun mamaye jiha me yasa ba za mu taɓa wannan zancen ba nake ganin kila ba mu abin da za mu iya illa kawai jan hankali tunda akwai hukuma ma'aikatar da a keɓe don yin jan hankali ko kuma jan hankali akan abun yana faruwa a Nijar ko kuma zai faru ba zancen ambaliyar ruwa musamman an ka diba halin da aka shiga a nan makwabciyar kasa ca da wato Maiduguri da ke da iyaka da jihar Difa ban sani za ka kara ba a cikin wannan lamari. To ita wannan ma'aikatar ruwa wato meteo ke meteo in ta yi aikin ai daga agreement ne suke zuwa suna dukwai mhm. daga agreement ne suke zuwa a can ne sakamakon sakamakon su kuma su zo su dora mhm. yayin kahin a fara information na tele ake gudu mutum a tsaye da turanci a yi wani majiki mm. ya gwada wane ne za a yi kaza shi ya ɓace ya ka ƙasa za a kalla daga cikin kashi nawa ne suka iya turancin horancin cikin al'umma ƙasa wanda suka iya horancin sannan sakon da ina da yake akwai ƙauyen da yanzu aka babu wuta barantana tele din mm. lokaci Allah ya ka sauki na abin da ya shafi Harka waya da tsari suna da ma radiyoyi ka na karkara karkara mm. ba dan dami ba a wani tsari a yi joni da su ko da a wazam ne a aika musu sakon su bayyana da kowane yare ko ya ji yanzu can nake ma ana magana da goma ga wata zuwa sha biyar e ba dole ba ne a yare da su da lamari na mm, Allah sai su faɗi abin ya kasa yi mai amma ai wani lokacin suka shasha haka ne ko mm. ana magana daga goma zuwa sha biyar ga wata wani ruwa mai kari zai taso tun daga caji ina ganin ko tahiyar kilo 26 zai rike ko a minti daya mm-hmm. zai taso tun daga caji kankaro ya shigo ya wuce sai ya dangana da mali har afirka ta kudu tun daga can zai taso ya kaɗo akwai iska da ƙari a wurin shi an ce daga goma zuwa sha biyar to kaga ruwan zan ce in gaskiya ne in gaskiya ne haka nan ne mm-hmm. to ai kamata ta a ce da kowane yare na ƙasar nan duk mutumin da yake lunhuwa shi ya san da wannan zancen mm-hmm. a san yadda za a yi ko mm-hmm. in har ya tabbata haka ne to amma nake ganin daga cikin taron su wurin taron su na <laughs> ai sun kuma uku sana taro na canji mm, mm, mm, na ji muryar shi ana zancen eh, ya kamata labaru su rika tahiya kenan su ma sun san labarin ba su kaiwa inda ya kamata a kai a kasashe wanda ake abin aiki da canji yanayi da an hango abin zuwa ma aiki a kwashe mutane da mm-hmm. in aka gano iska nan da kwana uku ko kwana hudu iska da ruwan sama mai kari zai zo akan je a kwashe mutanen wurin iya wanda ake da wani kuma da abin zai eh, wanda kuma suke da halin tahiya kaurace ma wurin suke duka matakai na zaɗawa kuma su da kansu wurin abin masu tarin canji ne sun ci abu ne wanda ba a san ba lokacin karewa shi fara shi ne akai to ake na ɗaukan mataki kuma amma sun ba da wani zance ɗaya wanda yake da muhimmanci sun ce daga yanzu a fara tunani da shawarwari kowa ya aiki da hankalin shi a nemo mota ta yadda za a samu sauki wannan jawabi ne mai kyau mai amma ya zamanto in suka ce a nemo muta ko a yi tunanin a yi shawarai to su ma in sun ji su ɗauka ba ɗaki ba zo su cika a rika eh, gasa musu kaji suna tawa mutane horon shi dogon turanci cinohi tsira shi za a yi wannan shi mm, mm, mm. eh. bari mu shiga ga abin da shafi maganar wato taron ƙasa da ya kamata a ce an yi wanda a baya ma an yi tsamanin tun harko-harkon juyin mulki watanni biyar ko zuwa biyar shida ga bayan juyin mulki za a kira wannan taron sai gashi sama da shekara ɗaya ba wannan taron ba a kira shi ba duk da yake an zo a cikin wani yanayi na matsaloli da aka tarar da kasar ba sani ba ana iya cewa kawo yanzu lokacin shirya wannan taron yayi ko kuma yanzu da sauran lokaci wani taron kasa miyan hannu shi taron kasa a ce mi me za a ce ma mutane aka tattara mutane wannan kuɗin na taron ƙasa zakari allah kiyaye bana fa kaga da wani abun sakamakon ruwan wannan da yadda hanyoyi suka lalace tun daga birane zuwa ƙauyuka a nan garin sai dai ka zaɓi rami ka waɗa in ka bo kwalta hanyoyi a gari sun lalace sun yi ramumuka ga wannan ɓannar ta ruwa wadda take ba a shirya ba in aka lissawa gobe aka sake duka ba zan can taron ƙasa ba ne ju mulki wannan na biyar ne a ƙasar nan muna da tsari wanda mun san in aka yi jin mulki mai ake yi abin ya rage ma wa'annan shugabanni wannan majalisa wanda ake cewa conseil constitutive ita ce ta rage a dora ba zan zancen taron kasa ba wani zaka taron kasa a cin in aka zo maganar me za a magana bannan ruwa ko ko a maganar mutane sun yi noma ruwa lalata ko kuma maganar rashin hanya za a yi ba shi bane zancen ta zancen taron kasa da ma babu shi wannan shirme ne babu shi a watsar da shi ma bai don amfani kudin da za a yi taron kasar a je a karya kudin suminti a karya kudin suminti gwamnati ta dauki wani bangare ta zuba a kamfanin suminti a matsayi kamfanin suminti in ton dubu yake a wuni ya rika yin ton dubu uku a rage farashin suminti mutane su sayi suminti da rangwame su gina gida idan kwanci a gidan laka an kare ginin laka a nijar ba ya yiwu ba da wani taron kasa ko a zuba kudi a taron kasa a zuba kudin gwamnati ta ɗauki na bangare na farashin siminti a zuba a ba talakawa a farashi mai sauki su yi gidajen su yi wannan taron kasa abin da ya rage ma sojoji a yanzu wannan conseil constitutive da ake yi wanda daga nan ne ake shata kundin tsarin mulki na kasa ba zan ci wani taro ba na kasa taron kasa mai a yanzu ka tattara yan nijar kai ka iya saurara sama za su yi da wani zance za su zo mu da zancen transition ta kare ko ka ta kare ko matsalolin su ba shi bane wannan zancen halin da a Niger yau abin da ke da dama al'umma a titi ne yake ba a wani daki bane a boye ana cikin wani hali ga annoba ta ruwa ga sarewa hanyoyi da sauransu kudin taron kasa kuna da kudin za ku tara al'ummar nijar a nan wani ku zuba shi a kamfanin suminti ku ɗauki wani kaso na ragowar kudin suminti ko gwamnati in ana sai da shi jika jika takwas a maido shi jika biyar ko hudu da rabi gwamnati ta ɗauki wani bangare mutane su yi maza su sayi siminti su sake gidaje na siminti talaka al'umma musulmi da kwanci a cikin laka ɗaki yana kashe su shi ya hiru zama muhimmanci da wani tara mutane taron ƙasa ne mun gode malam sumaila amadu masu kallonmu da sauraro nan muka zo ƙarshen shirin namu na waiwaye na wannan eh, satin kamar yadda kuka ji dai gidauniyar ta wannan shirin na buɗe ga masu buƙatar aiko da sakonninsu na gudunmuwa a cikin wannan shirin ko kuma a cikin wannan gidauniyar ta shirin na waiwai a nan tafiya a madadin malaman da suka dafa muka gabatar da shirin da kuma na wannan makon malam sumela amadu ni nuke muku fatan ali sai kuma makon gobe da allah kai mu insha allah za mu sake dawo dauke da sabon shirin kafin nan mu kasance lafiya assalamu alaikum